ومن بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد تباتن الله يساك الخير kamar inda aka sani annabi sallallahu alaihi wasallama annabin duniya ne kuma tunda duniya take إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah Allah la ilaha illallah Muhammad ya Rasulallah Allah la ilaha illallah Muhammad ya Rasulallah Allah la ilaha illallah Muhammad ya Rasulallah To yawa to kamar inda aka sani annabi annabin duniya ne kuma tunda duniya take ba ta taba ganin annabi irin annabi muhammadu ba alaihi salatu wasalam, an yi annabawa iri-iri kala-kala daban-daban a wannan duniya wanda sun idasar da saƙon sarki allahu akan kalmar la ilaha illallah ba a taɓa samun bambancin kowane annabi akan wannan kalma yake tafiya kuma kamar inda na faɗa waiwayo adan tafiya kamar inda aka sani annabi adam shine mutum na farko wanda Allah ya ƙirƙiro da taɓo ya samu shekara dubu a nan duniya irin shekarun da ba irin wannan shekarun ba zamanin annabi adam da safe suke shuka alkama da yamma daidai a girbe ta wata uku kenan irin wannan shekarun ya shekara dubu annabi adam duk wanda ka gani a zamanin jikan jikansa ne da 'ya'yansa ya samu shekara dubu ina gwagwarmaya yana manna musu la ilaha illallah da sun karba yau gobe jibi sai su ridda da ƙyar samu mutum dubu arba'in annabi adam alaihi aka ba shi littattafansa guda goma ya gama ɗansa annabi shi su ɗan adam ya kama annabi shi su ya samu shekara ɗari tara da hamsin yana gwagwarmaya yana kira kan kalmar la ilaha illallah shekara irin wannan shekarun na baya aka ba shi littafi ɗai ɗai ɗai guda hamsin jibril ikamar daga rabbil alamina yi wa'azin yi wa'azin da ƙyar ya tsira da mutum dubu arba'in da biyar a shekara ɗari tara da hamsin ga littafi guda hamsin sannan annabi idris alaihi salatu wasalam ya samu shekara ɗari da tamanin yana wa'azi yana gwagwarmaya aka ba shi littafi talatin ga littafi goma ga littafi sittin ga littafi talatin in kaɗa ne kenan casa'in annaba uku littattafan da kaji an saukar daga sama annaba uku littafi casa'in allahu ya basu annabi idris ya gwagwarmaya ya gwagwarmaya yana ta basu la ilaha illallahu sirida wasu tsira da kyar da haka tsira da mutum nawa dubu ɗari da dubu tamanin sannan akwai sufi ibrahim littattafan annabi ibrahim guda goma wata ruwa aka ce guda ashirin amma goma shefi to ga guda goma ga casa'in haɗe mu littafi ɗari annabawa hudu littafi ɗari allahu isaukan musu annabi ibrahim halilu rahman ya samu shekara ɗari da talatin da biyar yana gwagwarmaya yana wa'azi da ƙyar da ƙyar ya tsira da mutum shi ma dubu ɗari da tamanin da biyar ya fi annabi idris da mutum wato ainihin biyar kenan to kaga in ka duba littattafai ɗari ɗin nan daidai annaba biyar aka bewa a taura aka sauko da annabi musa ɗan imrana injila annabi isa ɗan maryam zabura annabi dawud ɗan aisha alƙur'ani annabi muhammad bin abdullahi rasulillahi to da aka zo kan manzo Allah shi annabi a cikin waɗannan annabawan shine mai ƙananan shekaru duk annabi ba ɗan shekara ɗari kuma ka kalli shekarunsu ka kalli kuma irin gwagwarmayarsu da irin shigar da annabtarsu da Allah ya ba su amma shi annabi shekara nawa ya a duniya shekara 60 to a shekara 60 din nan shekara 23 ita ce ta annabta a shekara 23 manzon Allah ya ta duniya gaba ɗaya gabas da yamma kudu da arewa mutum da aljan dabba da dutse da bishiya duk sun karɓi la ilaha illallah a hannun annabi muhammadu a wannan shekara 23 shekararsa goma sha uku a maka goma a madina shi nan, shekarun annabtan manzan allah kenan waccan shekara arba'in ba ta cikin annabta a'a tana cikin yana gwarzo mai amana mai gaskiya masanin haƙƙin ɗan adam mafi sanin haƙƙin makotaka har mutanen sa suke ce ma al'amin to kaga shekarar annabi ashirin da annabta da manzanci shekara uku ta annabta 20 ta manzanci iya wannan shekarun ya musuluntar da duniya gaba daya kuma Allah bai aiko da annabi ba sai da duniyar nan ta zama da kikiya jahila kurma bebiya sabda ya sauka a duniya duk duniya ba a cewa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah at-taura an canja injila an canja zabura an canja subiyoran an canja duk ta wannan an gayyara su an jirkita su an sa shirka iri-iri a ciki amma a shekara ashirin da annabi gyara kowa zuciyarsa duk duniya kuma ta karɓe shi shi sa da Allah ya tashi tsari sai tsara da annabi Muhammadu za a ibada duk ibadar da za ka yi Allah ma kai in ba manzon Allah sunanta mai in ka je gaban Allah wa qadimna ila ma amalu min amal ja'alnahum haba'an mansura haka za ta zama a gaban Allah ran alkiyama duk tsarkin ka in Allah ya zazzage taka ya gaba annabi Muhammad a ciki to wallahi ka shiga uku tsaya ka ji yanda annabi yake addini ka san in ba shi ma ba addinin ga baki daya shi annabin shine musulunci shine imani yanzu kuma duk zaka ji in kuma da tambaya ka koma can ka labe ka rubuto takarda ba alfahari ba ka zo da ita nan ka ce da Allah ga wata ibada an wa Allah ba annabi Allah ya karba zan gaya ma Qur'ani ma zan baka hujja ba hadisi zan gaya ma ba ka san tafiyar in ba annabi babu babu ita ga baki daya dan me ka dade bude memorin kokolwaka ka zazzaga mata kaunar annabi Muhammad ka san wannan shine abun tafiya kawai idan mun duba na ga cewa da Allah ta tashi a khaliqun zarra sai ya gayyato arwahun annabawa ba jikinsu ruhin manzanni annaba dubu ɗari da ashirin da hudu Allah ya fitar da rayukansu amma bai yi jikin ba sai ya tara su abun suna yawo kamar jan kiyashi yam yam yam yam yam yam sai Allah ya ƙago na manzanni ɗari uku da sha uku ya haɗa su da wayannan na annaba sai Allah ya ƙago arwahun mala'iku gaba ɗaya na duniya wanda za su yi zamani da na sama na can saman saman sama har zuwa al'arshin Allah wanda daga al'arshi ba wani waje kuma sai sirrin la ilaha illallah to duk wayannan a cikin arwahu sai Allah ya kirkiro Adam yace wannan zira'a ka ce sai kirkiro Adam tun daga ruhin Adam har zuwa ƙarshen ɗa ko nan gaba da Allah zai halitta an fitar da ruhin gashi Allah ya tattara sa abu daya sai ya ɗauko zababbe cikakke ruhin Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce da kai zamu tsarin mulki da kai zamu tsarin halitta kuma kowa sai ya bika, ka ni ma Allah sai na bi ka amma zaka ji wajen zan ga ma ɗaya bayan ɗaya kuma dama na ce inda tambaya yi. ka san ba a bari a tashi a tafi sannan a tambaya sai kana nan za a tambaya ka ji yadda Allahu iki tare da manzo Allah sai Allah ya jefo tambaya alastu bi rabbikum annabawa mala'iku mursalai shin wai ba ni na ubangijin ku da sai suka yaka a ruhi suka yi kasa da kansu sai ruhin annabi Muhammadu. sai zuhuri ya fito ikewaye gun war war war war war war war idawo sirrin Allah sai Allah ya buruzi an san buruzi ai Allah ya fito sa gashi annabi ikallar ice bala anta rabbuna haka ne ai kai ne ubangijin namu sai Allah ce na rantse da zati na da mulki na da ruhin da na fitar daga gare ka na san a halitta ta in na magana tab ba mai iya ɗaukar ba da amsa sai kai habibi rasulullahi sai Allah ya ce da wannan ruhin, je ka ka shiga cikin ka, za ka ga ruhin manzo Allah ya tafi yana tafiya yana kewayawa yana sai tunkarin la ilaha ha'un din nan na hakuri sai ya buɗe ya buɗe ya buɗe ya buɗe sai ruhin manzo Allah yana zuwa karab sai ya shiga ciki yana shiga sai Allah ya haɗe shi ya cakuɗa ya cakuɗa sai ya buɗa shi sai tun tumbuɗo mimun ha'un mimun dalin sai ga muhammadu ta fito sai Allah ya taɓa dalin sai ta koma rasulullahi sai Allah ya ce to mun fitar da sunanka dama can da kai a wajenmu za mu ba da tsarin mulki Allah ce za mu ƙirƙiro shikashikan musulunci guda biyar Allah sai ya jona wannan muhammadu rasulullah a cikin lailaha illallah sai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah Allah ce suna na ne guda ɗaya a tsare shiga shigan musulunci ɗaya ne na sakan da mance ka a cikin sunana don tafiyar da kai za a yi ta daga nan sai sallah shi sa kake ganin shi annabi ya fi sallah don sai ka yada da wannan kalmar yana cikin ta sannan sallar can za ta karbu da za ka ce ai ban yarda da annabi muhammadu ba to sallan ma an kayuwa kaiwa ba allahu kaiwa ba ta karbu ba shi yasa duk qur'ani in nace da aran ma ga aran ma nace da Allah ka isa Allah raka'a da duk qur'ani babu duk qur'ani tun daga alifun zuwa sinin bayan da Allah ya ce ai sallah raka daya babu kuma raka a jero ta babu a qur'ani tana ina tana jikin annabi Muhammadu yanzu zan gaya ma ka ji ta ɗaya bayan ɗaya a jikin annabi kuma ayar Qur'ani zan ja maka ba ma hadisi ba nan kai ka ce ai wannan hadisi a Qur'ani ne kana da shi ina da shi in na faɗa yin da yake abun ka ni ma ka ki a waje na Dan Allah in nuna ma wannan ma'aikin da shi za a tafiya ibadar da za a yi mana da shi za a tafi shi sa Allah subhanahu wataala da ya wannan kalma me yayi ya jona annabi da wannan kalma sai a je sallah azumi zakka haji ba su ne shi musulunci ba to sai Allah ya fara dasa annabi a ciki yace da kai za a tafiya kuma kai ne jagoran tafiya duk wanda zai zo guna sai ya biyo togonta annabawa mursalai mala'ikun mursalai sauran 'ya'yan adam ku shaida ni da na ƙirƙiri wannan bawan ni Allah